Abdullahi samil azim bismillahir rahmanir rahim ah, ina godiya kwarai ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu a wannan rana kuma ya ba mu rai da lafiya da muka iso wannan hedikwata ta jam'iyyar APC ta jihar Katsina ah, a dukkan hidimar da ka shiga a duniya idan ya kasance kai kadai ne to babu yadda za a kai walwala ka ji daɗi cikinta na gode ma Allah ganin yawan mutanen da suka taho ɗan kankanar lokacin da aka ce za a zo a maido fom ɗin nan ga shirin da duk aka yi na a taho silently a zo a kawo wannan fam da bai wuce mota ɗaya biyu ba amma cikin hukuncin Allah an ce za a kawo kare sha ɗaya aka extend ya koma kare hudu kafin karfe hudu wanda suka ji labari su ne wanda ka gani nan wurin mafi yawanci ba da batayizan aka yi ba ba faɗi ma mutane aka ba za a yi amma mutane suka ba hidimomin da suke yi suka zo wannan wuri domin su rako ne mai da wannan fom ɗin da haka ina godiya ga jama'a ina godiya ga jam'iyyar apc ina godiya ga shugabannin caucus na karamar hukumar batsari da suka tsaya suka haɗa kanmu baki ɗaya kuma muke tafiya abu ɗaya kuma da yadda Allah yadda ko gamu na wurin har mu kare wannan gwamnatin da yadda Allah haka za mu tafi ba za mu bari wani ya kuce ba duk abin da za mu yi za mu yi da yadda Allah. Me za ka baiwa fifiko idan Allah subhanahu wa ta'ala To alhamdulillah dukkan inda ka samu al'umma muna da ina da fifikon tunanin ruwa a kowane lokaci. Ruwan sha yana cikin abin da dan adam yake bukata a rayuwar shi. daga nan sai magana economic empowerment shine ya samu wani abu aljihun shi in Allah da akwai shirye-shiryen da muke Allah sa muna da gulabe muna da koramu a karamar kuma batsari za mu yi amfani da wannan su in Allah ya so ya yarda mu tabbatar da cewa an haɗa kuriyojin da za su ba da dama a yi noman rani wannan idan mutane suka samu wani abu ga hannunsu insha Allah za a rage har insecurity din da muke fama da shi mutanen da ke talauce yake sa su koma informants ko kuma su koma daji domin neman abin duniya insha Allah za su ragu da yadda Allah